duk wanda za su su ne kwararen dalilan su guda uku dalili na farko su ce maka ai mun yadda ba sa mallakar komai amma mun yadda Allah ne mai mallaka sai dai su muna roƙonsa ne don su roƙa mana Allah dalili na biyu su ce maka kuma duk da a zahiri kiran su muka kira amma a zuci Allah muka nufata za su iya faɗa maka. dalili na uku su ce da kai mun san cewa amfanin baya hannunsu ma'ana kawai dai su dai su zama wasu da su zama sun kai mu kusa da ubangiji ta wasu da muke da sunan ta wasu ka san ta wasu libo a Kano ba magana ko ba da wani ta wasu ne yanzu a ce ba za a yi ta wasu ba yanzu ba ba za a yi ta wasu haka za ka yi ta wasu ina fata wannan ya fito fa in kala dan yace da kai ana la a'budu illa Allah wa hadha al-iltija'u ila salihin wa du'a'uhum laysa bil ibada ni fa ba nan ke bota sai Allah hadha al-iltija wannan neman mafaka ila salihin zuwa ga salihai da kaga ina yi wa du'a'uhum da roƙon su da kaga ina yi din nan laysa bil ibada ba ibada bace ba in tashi ibada kawai Allah nake ibada su kaga ina wa sallah ka taba ganin na yi ruku'i da sujada a gaban su da kaga ina fakewa ina roƙon addu'a ina roƙon ina ina yin addu'a ina roƙo in roƙe su in kira sunan su ba fa ibada bace ba zai iya maka inkarin haka ce wannan abin da iba shi aurensa addu'a ba ibada bace ba ba ibada bace haka in zai tuntube yi kira sunan su wannan ba ibada bace ba dan zai faɗi ya ce shehu abdul qadiri dan ummul khairi zo da kanka wani ina ganin wannan ba ibada bace wannan ba ibada bace fa kullahu sai ka ce da su anta tuqiru anna allaha farada alayka ikhlas al-ibadati lillahi wahda shin ka yadda kana ikirari cewa Allah ya wajabta maka ka keɓanta ibada gare shi kadai wa huwa haqquhu alayk kuma hakan shine haƙƙin Allah akan ka fa idza qala na'am in yace eh na yadda lalle Allah ya wajabta min in keɓance shi da ibada fa qul sai ka ce da shi bayyilli hadha allazi farada alayka bayyana mun wannan abin da kace Allah ya farlanta maka wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahda shine ke bantar Allah da ibada shi kadai wa huwa haqquhu alayk haƙƙin Allah akan ka kenan fa in kana la ya'rifu ibada wala anwa'aha bayyana mun menene ibada ta za ka to menene ibada ka yadda Allah ya wajabta ibada akan ka ka yadda Allah ya halice mu dan mu kebance shi da ibada yace wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddina wato ba a umarci mutane da komai wasu idan dan su bautawa Allah suna masu ke bantarsa da addini kuma Allah ya faɗa mana ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din ala lillahi dinul khalis bauta ta ma Allah kana mai ke bantarsa da addini shi kadai karka hada shi da wani kuma ku saurara ku ji keɓantaccen addini tatacce yana tabbata ne ga Allah shi kaɗai kun yarda da wannan ka yarda haka zai ce ina eh, yarda an halicce ni don keɓance ibada ga Allah sai ka ce to me ibada a fahimta ku kai me ibada kaga dan shi addu'a bai sa cikin ibada ba isti'aza neman tsari bai sa cikin ibada ba istigasa neman tanyo da agaji bai sa cikin ibada ba wato abin da ya sa ibada shine mai sallah ko musamman rukuni da sujada amma ban da shi duk waɗannan bai sa su cikin ibada sai ka ce da shi bayyana mun menene ibada fa in kana la ya arfa ibada in ya zanto bai san ibada ba wala anwa'aha bai ma san nau'ikan ibada ba fa bayyin halahu bi qaulika sai ka ce da shi sai ka bayyana masa ibada din ta hanyar faɗin ka cewa qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin fa idza alamtahu bi hadha فقل له hal alimta هذا ibadatu a fala budda an yaqula na'am wa du'a mukhul ibada fa qul lahu idza aqarrarta annaha ibada wa da'awta Allah laylan wa nahara khawfan wa tama'a thumma da'awta fi tilka al-hajati nabiyyan aw ghayrahu لقول الله تعالى فصل لربك وانحر الله ونحرت له هذا فلا بد نعم فقل له